من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل انثى وما تغير الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم منا عشرين دبقوا إلى وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da uku yayin da ya daidai da sha biyar ga watan takwas shekara dubu biyu da goma sha biyu Allah madaukakin sarki nake roƙo kada Allah ya sa abin da muke karanta ya zama musiba a kanmu Allah ya ƙara dawo da mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba a kuma wannan wato unguwa ta tudun wada a wannan layi na Hausawa a wannan gari na mu na Kaduna a daidai bayan sallar isha'i kamar yadda aka sani wani lokaci mukan amsa ainihin wato tambayoyi wanda za mu amsa kaɗan daga ciki wannan yake cewa bayan sallama wai an ce ba kyau karanta alƙur'ani a cikin sallah sallah asuba da ban san me za a karanta ban ba karanta qur'ani ba sai da yaji wannan ba wataƙila wataƙila aqidar ƙalaƙa tu ne tunda ƴan talaqatan sun rabu yanzu mazhaba mazhaba akwai wanda suke ganin karanta qur'ani a sallah haramun sun ce in ba rainin wayo ba ya za ka zo kana ya musa inna ni ana allahu la ilaha illa ana fa abuduni wa yanzu wannan ai allah kake ba umarni wata na ce allah ya bauta masa saboda haka mazhabar ne daga cikin dan kafu ne wanda suka wa hadisan annabi tawaye kuma dama ita bata haka take in kai kireketin din bata wani fatacin sai zo ya fi ce baka iyawa haka ainihin wato al'amuran suke tafiya amma wannan ba daidai ba ne tambayoyin suna ainihin wato dan dama mutum ne yana azumi yana kallon fina-finan batsa da hukuncin azumin shi a ya kallon fina batsa kowa azumi haramun sai da ya kafci laifi guda biyu na farko dai keta alfarwa watan ramadana a matsayin watan da ya fi kowane wata na biyu kuma dama shi wannan kallon haramun saboda ka ba za a rushe azuminsa da wannan ba amma ya yi haramun ce da inda wasa ga ciko zai mai gece Allah ya matan da ta fara aila kuma sai gashi tana ilimin wasa da sallah bayan ta balaga to sallolin da ta yi wasa da su daga baya bayan ba ta yi za ka rama ne ta yi gingime mallafi sai dai ta tuba ya fi karfin ke kafara mutane su fahimci wannan da kyau a kan abin da ya shafi wanda ya sha azumi da gangan aka ce ba zai ba zai kafara ba sai dai ya rama ciwon fa ba zai kafara fa ba shi ke nuna shi abin bai laifi ba wato duk laifin da ka ji an ce ma ba fara? to girman laifin ya kai girman laifi ne shi ta aka ce ba kafara yanzu rantsuwa da muke magana a baya da Allah ya ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum kaga akwai kuma walakin yu'akhidukum bima aqadtum al ayman duk malamai sun yadda yaminul musu ita ba ta da kafara sai dai ka tuba kawai saboda girman yaminul musu ya fi karfin a ta ainihin wato kafara wannan shi ne wannan ta ce ita ce take da miji na farko idan ta yi kwalliya bai cewa kwalliya ta yi na biyu kuma idan ta yi masa abinci wani lokaci bai cin abincin sannan wani lokaci idan ran shi ya baci ya kan ce mata ainihin wato mahaukaciya da makamantan irin waɗannan don tun kan yi hakuncin waɗannan a musulunci bai dace ba sannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sana ilaikum ma'rufan fa tabi'u wanda ya aikata maka abu mai kyau ku saka masa saboda haka in dai ta yi abu mai kyau ya kamata a yabe ta Allahumma sai dai in bata iya abincin bane ba laifi bane a tura ta taje ta koyo idan wankan ne ma bata iya ba ba laifi bane a tura ta taje ta koyo an fahimta ne nan kasan ne kawai da yarinya ta kai shekarun aure sai a mata aure ba tare da tunanin mai zai ba amma kasashen da suka ci gaba in ya rage saura yan watanni za a ma yarinya aure daukar ta ake yi a je a kai ta wani gida wanda za ta yi wata kudi biyar tana yin kostin yadda za ta ita ta zauna gidan aure Akwai ya mata abinci kala hamsin an fahimta ne kuma ba za ka gane cewa abinci yana da tasiri ba sai ka yi baki daga wani guri matar ka ta yi girki ta fitar da kai daga kunya wallahi lokacin za ka gane in ka auro ciyawa ba ta iya girki ba akwai matsala wallahi an fahimta ne sana'a koyawa mace wato sa kaya iri daban-daban dan kwali kawai sai a koya mata daura kala ashirin an fahimta yi tafiya sai a koya mata ga yadda ake tafiya in ana tafiya a gaban maza ba tafiya ake ba kamar muhammadu awal ba haka ake ba an fahimta yi an gane ta yadda wato idan ruwa za ta ɗibo za a koya mata cewa an kin ɗibo ruwa daga can inda za ki kawo shi ga yadda ya kamata ki dawo da yadda irin yanayin yadda aka taho da ruwan kafin ma a ƙara sai sai ka ji kishin ya fita amma an ka dai kawo ciyawa amma an ka je kawo ruwan ciyawa to billahi da za a samu matsala Allah ya kiyaye ta yadda ruwan in ka ɗebo rabi za ta anta ma a jiki ne don da gudu za ta ƙara su wallahi an fahimta yi ke sa in ka je gurin mutum a gane wanda matar shi ta damu da shi ne kai ta sallama ya ce yana zuwa ki fitowa amma da ka tura yaro ka ce ana sallama ka ga ya rika dan sakon fitowa to dama jiran Allah Allah yake Allah ya kawo hanyar da zai sa ya fito saboda haka dole ne mata sai sun gyara ainihin wato wayannan al'amura da su kuma maza ya kamata duk wanda aka yi masa abu mai kyau ya ainihin wato yaba gaskiya wayannan su ne kaɗan daga cikin tambayoyin da za mu amsa wataƙila sai gobe ma amsa ainihin wato wasu daga ciki Allah ta'ala shi ne da mu akar makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرها إليك ثم دعني على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن allah عزيز madaukakin sarki bayan ya gama babu labarin kissa ta ainihin wato wancan bawan Allah da yace aukan kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha kafin nan ya kawo mana kissar annabi Ibrahim sannan ya ƙara maimaito mana maganar annabi Ibrahim alaihi salam wanda malamai suka yi maganganu wajen guda shida akan wannan matsala din الإمام kasir كثير يتي ذكروا لسؤال ibrahim أسبابا malamai sun ambaci sabubba da yawa wajen me yasa annabi ibrahim ya wannan tambaya wasu suka ce annahu qala wa annahu lamma qala li lokacin da yace ga namaru wancan mutumin da yace in qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiitu to shine sai malamai suka ce ahabba an yatarabba min ilmi al-yaqin bidalika ila ayyul yaqin a wannan lokacin shi annabi ibrahim ya so ya tashi daga ainihin wato ilmul yaqin zuwa ainul yaqin an fahimta ai wa an yara zalika mushahadatan yaga wannan gani na ido sai ya ce rabbi allah ina so ka nuna min yadda ake ainihin wato tayar da matacce babban malami fakarun razi a cikin littafin tafsiri na mafatihul ghaibi sai da ya kawo wajen wajahi guda goma na ba da amsoshi dangane da wannan matsala na arini fa tuke limauta sannan daga cikin abinda, da wato lokacin da Allah ya ce masa awalan tu'min yake baka yi imani bane yace a'a na yi imani walakin li inna qalbi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo hadisi yace nahnu ahaqqu bi shakki min ibrahim mu ne muka fi dacewa wato da mai shakka akan annabi ibrahim sai malamai suka ce duk mutumin da bai fahimci wannan hadisin ba zai masa mummunan fahimta wato suka ce fassarar hadisin idan annabi ibrahim bai shakka ba ko idan mu ba mu shakka ba annabi ibrahim shi ya fi dacewa kar ya shakka akan al'amarin allah an fahimta yi har malaman da suke kokarin cewa annabi ibrahim yana shakka ne sai allah ya ce a nuna masa al-imam al-qurtubi yace al'amarin imani da ranar tashin alkiyama cewa idan an mutu za a tashi al'amari ne wanda yake mumini ma wanda bai kai mataki na annabawa bai kamata a ce yana shakka ba ballantana annabawan Allah subhanahu wata'ala da Allah ya ba su isma saboda ya kawo wannan fahimta ya rushe ta saboda kai dai abin da zamu dauka shine wa in ibrahimu a sanda annabi ibrahim yace rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta Allah ina so ka nuna mun ya kake rayar da matacce wannan shine abin da annabi ibrahim kai tsaye tambaya da haka malamai suka ce annabi ibrahim yana da ilmul yaqin me ilmul yaqini ya yadda Allah yana da iko zai iya tayar da matacci shi ta san da Allah madaukakin sarki yake wa in qala ibrahim wa li abihi azara أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين الله يتي وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين dan annabi Ibrahim ya zamanto tabbas yana daga cikin bayan Allah wanda suke da ainihin wato yaqini da haka yanzu yana da ilmul yaqini yana so ya kirantu daga ilmul yaqini ya tashi zuwa ainul yaqini me ainul yaqini yanzu a nan gurin duk musulmi mutumin kirki da Allah ya faɗa cewa akwai wuta mun yadda akwai wuta da ya ce akwai aljanna mun yadda akwai aljanna yanzu muna da ilmul yaqin idan an je lahira mutum ya ga wutar iri-iri yana gani yanzu ya samu ainihin wato ainul yaqin idan ya ganta iri da iri sa Allah ya ce alhaakum at-takasur hatta zuktumul maqabir kalla ta alamu, sun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin mutum zai tashi daga ilmu yakin zai koma ya ga yakin, shi yasa in Allah ya bijiro da su wa mai yuqradu na kafaru ala an-nari alaysa hada bil haqq haka Allah zai ce yanzu ba gaskiya bane idan mutum da yana da ilmu yakin a duniya an faɗa akwai wutan to in ya gantin ya samu ainihin yakin. da haka annabi Ibrahim yana da ainihin wato ilmul yakin ya yadda Allah yana da iko idan mutum ya mutu ya tayar da shi to yanzu yana so ya samu ainihin yakin, ya gani a gaban shi Allah ya kashe kuma ya raya shine abin da annabi ibrahim suka ce gabar da ke ciki wacce ke rusa wancan fahimtar tambayar da Allah ya ce masa awalan tu'min ba kai imani bane da haka imamul qurtubi yace wannan hamzan ba ma hamza bace istifhamiya hamza ce na tabbatar da tambayar da ainihin wato yayi da haka tabbatarwa yake walan tu'min wato ba wai ba kai imani bane a'a ne yayi imani cewa lallai idan an mutu za a tashi qala sai ce bala walakin yatma'inna qalbi ke eh, tabbas na yi imani amma ina so ne in gani zuciya ta ta ƙara nutsuwa. an fahimta ne wani zai cirantu daga ainihin wato ilmul yaƙin zai dawo zuwa ga da yaƙin qala sai Allah ya ce masa fakun arba'atan min al-tayri ka riƙe tsuntsaye guda hudu fasurhunna ilaika sannan wato kowanne tsuntsaye daga ciki malamai suka ce fasurhunna shine dinnan wato ka tsintsinka su wasu malamai suka ce fasurhunna wato ka daddaure su duka haka malamai suka fassara waɗannan fasurhunna din fasurhunna ilaika wato kuma da ala kulli jabalin minhunna idan ya samu tsuntsaye guda hudu ya kashe kowanne ya tsintsinka naman ya haɗa su guri ɗaya sannan ya zo ya kasa su gida hudu ya dauki daya biyu uku hudu ya dora akan dutse sannan Allah ya ce sun madu'uhunna ya ati na kasa'a idan kurciya ce ka kira ta za ta taso da gaugawa tana zuwa kallon baro ka idan tantabara ce ka kira ta za ta taso sun hasbiya ce ka kira ta za ta taso sun mazubuhun na ya aji na kasa aya annabi ibrahim kuma ya haka duk wacce ya kira ya ga ta taso duk wacce ya kira ya ga ta taso shi ma haka allah ya ce masa wa'alam ka sani kuma allah azizun hakim lallai allah madaukakin sarki azizun ne wanda alladhi yaghlibu wa la yughlabu alayhi hakimun ne Allah subhanahu wa ta'ala kowane irin abu yana sa shi inda ya dace a ainihin wato san shi shi yasa wannan kalma ta al-azizu da azizun irin wannan sai da Allah ya amfani da ita sa'in da biyu a Qur'ani amma azizan wanda yake kawo shi da tanwini fatahati ne guda bakwai ne kacal a cikin Qur'ani na farko ya faɗa ya ce innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar a cikin suratul nisa'i kullama najidat julubuhum badalna juludan ghayraha yadhuqu al'adab inna allaha kana azizan hakima wannan shine guri sannan mafi yawanci idan Allah ya kawo al-izza sai ya hada ta da al-hikma sannan yace barzafa Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima maganar annabi Isa sannan yace rusulan mubashirina wa munzirina لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما sannan yace wa raddallahu alladhina kafaru bi yadihim lam yanalu khaira wa da Allahu al-mu'minina al-qitala wa kana Allahu qawiyyan aziza nan sai hada al-quwwa da kuma ini wato al-izza amma hatta nasarar da riba ba Allah ya kira ta yace mata aziza inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu alayka ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا dan haka ya ƙara cewa lillahi junubu samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima to shi yasa hatta manzon Allah sai Allah ya ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa wa rasulihi dan a girmama manzon Allah wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila sai kuma inda ya faɗa cewa magalim kathiratan ta'khudunha wa kana Allahu azizan hakima nan guri guda bakwai a Qur'ani wanda Allah madaukakin sarki yi amfani da su to Allah madaukakin sarki ya faɗa sifa ta al-izza sannan kuma ga ainihin wato al-hikma wanda ya fi karfin kowa ba wanda ke rinjaye akan shi sheke da rinjaye akan kowa sannan kowane irin abu yana sa shi inda ya dace a sanya shi shi subhanahu wa ta'ala aya ta gaba mai ce مثل الذين ينفقون ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء suka ce haza masalun darabahu Allah ta'ala wannan misali ne Allah ya buga shi mai tadaidi sawab domin ninnin wato lada liman anfaqa fi sabili daga wanda ya ɗauki kuɗin shi ya bayar saboda addinin Allah ya ci gaba wabti ga amardati kuma yana neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala wa innal hasanata domin kyakkyawan aiki kwaya daya za aku a ashri amsalha ana ninninka ta goma misalin ta zuwa ainihin wato ninki ɗari bakwai sai Allah ya ce matsalul ladina misalin waɗanda Abuwala da suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah saboda addinin Allah ya daga to ka sali habbati kamar wasu irin kwaya ce ambatat wacce aka ainihin wato shuka ko ta tsiro saba a sanabila sai ta yi zangarniya guda bakwai ina fatar wanda ya zauna a ƙauye ya san zangar da yayi eh ba sai na zauna na ta bayani ba dan sai kana karantar da mutane karatun zauri wani wallahi in kai bayanin zangar ne ma sai ya tsaya ka masa bin ka karama kan da zangar ne ko an fahimta ai to zangar ne kula ba in baka san zangar ne ba ka je ƙauye ka zauna tun da damuna ne in damuna ta wuce to ka ga sanin zangar ne sai ka dawo ka koyi wani karatu ko bi kullu sumbulatin a cikin kowace zangar ne ya kwa daya akwai min atu habba kwaya guda ɗari don ka haɗa wato ga saba wato sai ya koma ainihin wato kowanne ka masali habbatin kamar kwaya ce an bata wata ta tsiro aka shuka ta kwaya ɗaya ita kaɗai ce kwaya ɗaya aka shuka da aka shuka sai ta fito ta yi zangarniya guda bakwai fi kulli sunbulatin mi'atu habba cikin kowace zangarniyar nan kwaya guda bakwai kuma akwai kwaya guda biyu kaga daga guda ɗaya kenan an ninninka ya kai ɗari bakwai shi yasa sai Allah ya ce wallahu yudatu liman yasha Allah wanda ya ga dama ma yakan ninninka masa ya fadari ba gwargwadon ikhlasin ka gurin sadakar gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki zai ainihin wato gwargwadon ikhlasin ka gurin ainihin wato sadakar masu sa wayoyin za su saka masu dinga kulle layukan da kamar tare kuma malam bai kuma ta fahimta an fahimta yi gwargwadon ikhlasin ka gurin sadakar gwargwadon yadda Allah subhanahu wata'ala zai ninninka ainihin wato ladan wajen abin da kai na infaki saboda addinin Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato ci gaba shi yasa za mu ga wani lokaci musulunci sai ya sadar faɗakar da sadaka ya ce in ki budu sadaka ta fani in in kuka ɓoye sadaka za ku bayar kuka bayar da ita ɓoye madalla wa in tukfuha wa tubutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum idan kuka bayyana ita wato in ta budu sadaka in kuka bayyana da sadaka fa in ma madanta amma idan kuka boye kuka ba fa huwa khairul lakum kuma wani guri Allah in ya sa sai ya hada magana in fa sai ta sirran wa alaniya wanda suke yi a boye sannan su yi a bayyane me amfanin sadaka a boye ba wanda ya sani dan ya nuna gayar salasin mutum me amfanin yin sadaka a bayyana kowa ya gani domin idan kai wani ya gani koyi da kai to kuma kai kana da ladan aikata kuma duk wanda ya irin wannan aikin ya koyi da kai kana da ainihin wato ladan shi shi yasa Allah yake hadawa yace kullin ibadiyal ladina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا سكي سكى القول الله ولا ينقضون الميثاق باسا وروري القول الله sannan wallazi ne sayo ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabban wa yakhafuna su'al hisab والذين صبروا ابتغاء ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه sannan suke ciyarwa akan abin da muka azarta su da shi a ɓoye da ainihin wato bayyane ya ayyuhal jama'a magana ta kuɗi tana da muhimmancin gaske gaske kuma mutane ba su cika santa ba kama tun an zo ayoyin kuɗi dole ne mu bayani akan kuɗi kuwa domin addini ba fa zai tafi ba sai da kuɗi domin yanzu wannan tasirin da ake tasawa na malaman sunna a jere a jere Allah yake tallafa ma sunna yake agaza mata da me ake yi ba da kuɗi ba akwai yadda in an ja aya an ja hadisi sai kuma a saki kuɗi sai ka tuya gangara haka ake to shi yasa muke ainihin wato maganar kuɗi da haka ana maganar abin da ya shafi infaki fi sabilillah saboda Allah dan haka hadisi ya tabbata daga ainihin wato al-Imam Abu Huraira yake Allah ya kara masa yadda yace daga Ibn Mas'ud anna rajulan tasaddaqa bi naqatin maqduma wani mutum ya ainihin wato sadaka da wata taguwa tasa saboda Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya yanna yawmal qiyamati wannan taguwar za ta zo ranar alkiyama an ninka maka ita ita ma ta zama taguwa guda 700 tunda ya dauki ɗaya ya bayar waja a rajulin wani mutum ya ƙara zuwa shi ma ya ɗauki taguwarsa ya ƙara bayar da ita saboda Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa hada hadihi fi sabilillah yace ya rasulullahi wannan na bayar da ita ne saboda ainihin wato Allah wannan na bayar da ita ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala wannan taguwar da na bayar da ita saboda Allah subhanahu wa ta'ala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce masa laka biha yawmal qiyamati kai ma ranar tashin alkiyama za a ninka maka daga daya za ta koma ninki ainihin wato guda 700 inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to magana na sadaka yana da muhimmanci sa yasa bahaushe yake sadaka tana maganin bala'i kuma daga sai ne wallahi saboda wancan hadisin ne yake at-tuhur shatrul iman sarki shine rabin imani walhamdulillah tamla'u ma bayna as-sama'i wal ardi aw tamla'ani sai ya ce ainihin wato wasu sadakatu burhanu sadaka ainihin wato hujja ne ko kuma sadaka tana kankare wato kusakurai kamar yadda wuta take ainihin wato kakkaɓe abu haka sadaka take ainihin wato tafiyar da abubuwa wannan babi na infaki yana da muhimmanci mutane su daina tattare kuɗaɗe suna ta ƙoƙarin cewa sai sun tara sun bar ma wasu Kudin da mutum yake ta ƙoƙarin kai tara ya bar ma wasu wallahi ba na shi bane na wasu ne wanda Allah ya ce da yawan mu kaso goma daga cikin mutane kaso tara sun kusan dukiyar magadan su fiye da tashi. sabai suka ce ya rasulullah ya ce mutum ya fi son dukiyar magadan shi fiye da tashi sai manzon Allah ya ce a abin da ka tara kake so sai ka bari ai ba naka bane idan mutum ya zo karatun nan a ce ana neman taimako yana da dubu ɗari a jiwo shi sai ya ɗauko dubu ɗaya ba da saura nawa ba dubu casa'in da tara ba yana komawa gida daga karatun nan sai ya faɗi mutu wanne ne nashi dubu ɗaya ne nashi wannan dubu casa'in da tara ba nashi ba ne kuma sai Allah ya masa tambaya a kanta shi yasa wani mutum yana yawan ɗaukar kuɗin shi bayan saboda harkar addini ka san irin allazi ne ya baka luna wa ya amuru nasa bi dukuni su za su yi ruwa kuma su ce wani ya ruwa wa yaktumuna ma atahum Allah bi fadlihi wa atadna lil kafirin azaban muhina sai aka zo aka same shi aka ce wannan kuɗin da kake ɗauka kake yin aikin Allah da shi yayi yawa ka dinga ragewa mana yace da Allah barin tambaye ku idan mutum yana da gidaje guda biyu zai tashi daga ɗaya zai koma iran da zai tashi yakan rage wani abu ne ko yakan kwashe kayan shi ne ga masu da sai aka ce kwashe kayan shi yake shi yasa idan mutum zai tashi daga nan gidan da yake zai koma wani gida wani zaka ga har gulab wannan mukullin ba su ya ce saboda bai sai barko mai aji yace to kazalika nima ina da gidaje guda biyu daya a lahira ɗaya a duniya gidan lahira shi yake da tabbas gidan duniya ba tabbas sai nake kwashe kaya na daga gidan da ba tabbas in kai gidan da yake da tabbas wannan shi yasa nake ainihin wato yin ainihin wato haka wannan shine mun faɗa mun ce manzon Allah ya ce ba wani yini kullum idan mutum ya tara kuɗi kana da abokai guda uku kwatan ka da mutuwa mutuwa yana ce maka wato kana da abokai guda uku aboki na farko manzon Allah kan ce maka ma an fakta falaka abin da ka ciyar shi ne naka wa ma amsatta falai salaka abin da ka rike ba naka bane sai manzon Allah ya ce ba za ni malu wannan shi ne kudin ka kullun kana rike da kudi abin da ke faɗa maka abin da ka dauka kai fa shi ne naka abin da ka rike ba naka bane na wasu ne wannan wato shine ainihin wato abin da yake faruwa shi yasa kamar yadda kuka gani wallahi tallahi da a ce yadda malamai suke ba da zakar ilimi haka masu kuɗi suke ba da zakar kuɗi an fahimta ne da yana da wahala a ce cikin al'umma a samu wanda yake talatin an fahimta ne saboda mutane sun fi buƙatuwa zuwa ga kuɗi wajen karɓa fiye da fiye da karatu amma za ka samu yanzu ne na ba da zakan fasara arama ya ba da zakan jan baki tun daga farkon kuɗa da zuwa ne ba haka bane haka ake kuma in ramadan ya wuce aikin da muke kenan a hanya ma wani in ya ganka sai ne da kai sai yana da fatawa wato shi yanzu shi ne ma zai yi fatawar a kana makalla ina da wata 'yan fatawa ne zai yi fatawa da aka daya kuma ka saurare shi ka ba shi ainihin wato amsa saboda zakkar ilimi shine a karantar da shi haka zakkar kuɗi shine a ɗauki hakkin Allah a bayar wanda dai kasan ya tara karatu ya karantarwa karatun musiba yake zaman mai to haka wanda ya tara kuɗi yake ɗauka ya bayar to shi ma kuɗin bala'i zai zama mai shi yasa Allah ya ce wala ya samanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum wanda suke yin ruwa da abinda Allah ya ba su na falala kasu su taba tsammanin alheri ne Allah ce bal huwa sharru lahu wallahi wasiba domin sai ya na ma bakhilu bihi yawmal qiyamah wallahi sai an musu lalas da abin da suka yi ruwa da shi ranar alkiyama al-imam abu huraira ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya tara kuɗi yake fitar da haƙƙin Allah ranar alkiyama za a sauwara kuɗin shi da ya tara kan a mai da su mace wani ƙaton kumurcin mace ya zo ya zagaye mutum tun daga ƙasa har sama sai ya buɗe baki sai ya sari mutum sai ya zuba bandai sai ce ha za ma karastum li anfusikum ni da dukiyar ka da ka tara ko zuqu ma kuntum taknizu za ka dandane bala'i da ka tara yau bayan al-imamu Abu Hurairah ya gama kawo wancan hadisin shine ya karanto wannan ayar ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة wallahi abin da mutane suka yi ruwa da shi suka baya ba sai an musu lalar da shi ranar tashin alkiyama shi yasa yake walillahi mirasu samawati wal ard gadan sama da ƙasa kuma ba wanda yake da gadan sa ba Allah subhanahu wata'ala kenan alama ne zaka mutu zaka bari wani zai zo ya dauki ainihin wato wannan kuma abu na ƙarshe a wannan gabar wanda yake da wa yake da zafi idan mutum yana da kuɗi yayi baya baya ya yin aikin Allah sai ga wani ya fi shi kuɗi ya zo su ne ɗan gaba gaba da su ake aikin Allah Ya yasa Allah ya ce wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum ha antum haula'i ga mutane nan ana ta kira su fito da kuɗi su kawo a addinin Allah amma fa minkum manya yamkar daga cikin mutane ana samun maruwata ruwatin ana ma yan uwa da dangi da makota da abokai yanzu ta Allah da manzon Allah ake warowa dan haka Allah ya ce wa manya bakal fa inna ma yabkalu an nafsi wanda ya ruwar musibar ruwan za ta koma kan shi ne wallahu ganiyu har yanzu Allah shine mawadaci ce da kai kake da bukata a gurin shine bai da bukata komai a gurin ka wa antumul fuqara wallahu al-ghani wa antumul fuqara fa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in ka ki sai Allah ya kawo kuma shi ba irin misalin da bane to yan kasuwa da masu kuɗi da koma wani iri da na ƙasa da na sama lalle yanzu yana bukatar addini Allah ta da yau tuko sa'atin min sa haka kuma gurin taimaka mu wannan addinin nan ko yaya kake da kasa shi ma haka za ka yi yau tuko sa'atin min sa ba daidai bane kuma wani lokaci a samu mutum mai kuɗi ɗaya a cikin mu duk matsala in ta taso ta addini a ko a jibga mutum yana iya yin abin da ya haske an gaje da shi wannan yana daga cikin matsalolin da mu kuma muke da ainihin wato yi da shi na haka idan misali a nan unguwar mu muka iya abin da za mu iya wani yana da kuɗi an rage masa aikin da shi kuma sai sai ya ainihin wato sai ya ainihin wato farsa sa da wannan wato ba za mu gushe ba sai mun yi addu'a ga Alhaji Ahmad Inuwa wanda yake daukar nauyin wannan karatu an fahimta yi Alhaji Ahmad Inuwa mutum ne wanda yake da kokarin niskan da ta da bayan wannan karatun namu kawai na Ramadan yake dauka ba karatun da muka sharo wajen wata shida ana sa na riyadu salihin da ranar jima'a shi ke daukar wannan karatu ayyuka na addini idan suka taso a wasu guraren suka yi daga wallahi tallahi wani lokaci waya nake kira kawai in kira shi in ce masa akwai aiki a wuri kaza kamar kamata a sai dai turu da ma'aikata a ga aiki muna sanar da a nan unguwar wancan masallacin sai da aka kai wani mataki aikin ya karasa karasuwa wallahi waya na ɗauka muka yi magana da shi nace masallacin nan yana buƙatar a zo a karasa shi ba tare da ya san ina masallacin yake wancan wacce unguwa ce ya turu aiki tun ya turo masu aiki tun daga ranar da suka zo ba a ba a tsaya sai da aka gama aikin yan uwa da ake tare da su wasu shaida ne mutum yana zaune wani lokaci sai ga kuɗi dubu biyar dubu goma bai san daga ina kuɗin ya zo ba an fahimta ne su kuma mutanen da ba adalci suke da shi ba in mutum yana zaune ka ɗauko dubu biyar ka bashi ce ce to yana kai na kasha kwana kawo karfin dubu dari da ne yasa ka ba shi wallahi wannan duk yana daga cikin kokarin da shi Alhaji Ahmad Tino yake yi wani lokaci yan uwa ana tare da mutum idan ya shiga irin wannan in sallah ta zo ko azumi ko kara mukan yi lissu mutum goma ashirin mu tura masa mu ce ga waɗanda za a taimaka ya turo sai mutum yana zaune kawai sai ka ce ga dubu biyar ga dubu goma mai sallar ina ta fito ba haka zai karfe kuɗin ya kashe saboda haka wani ma bai da lafiya sai ka ga ɗaure shi dubu ashirin dubu talatin dubu hamsin in muka rubuta mai maka ce ya zo wala haka za ka ga yana shi sai ka ga mutumin da yake irin wannan aiki na alheri kaga tsakanin ku da shi sai dai addu'a da nasiha da haka muna masa addu'a Allah madaukakin sarki ya saka masa da kowane irin alheri kafin gobe mu ci gaba da ainihin wato fadar wasu daga cikin alherai tasirin da ake sawa na malam ya karfe uku zuwa hudu a gidan rediyo banda daukan wannan nauyin tasirin shi ya kara daukan ainihin wato nauyin wannan tafsiri haka yake ainihin wato aikace-aikace na alhini to haka ake da bukatar duk mutumin da yake da dukiya dukiyar shi ta zama haka ta aikin Allah ne duk abin da aka zo aka ce kuma na Allah ne na mutum yana iya ainihin wato kokarin shi da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya saka masa da alhini sannan Allah ya ce alladhina yunfiquna alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'un ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كان الله يفعل سفر وإنما سئماني bayan ya ce wallahu yudaiku liman yasha wa Allah shi yake ninninkawa fiye da 700 ga wanda ya so wallahu shi Allah subhanahu wa ta'ala wasi'un mai yalwatawa ne ga duk mutumin da ya ɗauki kuɗin shi ya bayar saboda addinin Allah muna sane da bayanin da manzon Allah yake kullum Allah ya kan nada mala'iku guda biyu yana cewa mutumin da yake siyar da kuɗin shi Allah ka danta masa Wannan kuma ya rike to Allah shi ma ya kunta masa an ta yi wallahu wasi'un Allah shine wanda yake yalwatawa alimu kuma yana sane da wanda yake ɗaukar kuɗin shi ya bayar dan addinin Allah ya ci gaba kuma Allah yana sanar da wanda ya tanka mai kuɗin shi ya tare wato fa zama afa au'a kenan ya tare kuɗin shi ya kididdige shi a akawun banda lissafi ba abin da ainihin wato yake dan adam a kowane irin mataki Allah ya kai shi na karatu ne na dukiya ne na fasaha ne idan ba ba amfani kai da wannan abin ba kace mace addinin Allah ba wata kima da kake da shi a gurin Allah subhanahu wataala sannan Allah ya ce alladina yunfiquna amwalahum su ne wanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi saboda addinin Allah ya dokata sun la yatbi'una ma anfaqu sanan ba sa biyo da abin da suka yi infaki akan shi mannan ba sa biyo da buri akan shi ba sa wala azab ko a kuma cutar da kai bayan an dauka an maka mutanen kirki bayan Allah ba sa yin haka sannan Allah ya ce masu irin wannan sifar lahum ajruhum inda rabbihim suna da lada a wajen wa a gurin ubangiji su ba a gurina ba a gurin ka ba sannan wala khawfun alaihim باب الشروع ليس إن الله فتح في ولا هم كما بلا سي بقين سكي بلا نتاش القيامة الله فسامنا لنسي سمع الله يتعالى الكامل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم ما لم يسكت قول معروف إن لألا يفعل شيني أي min kalimatin tayyiba wa du'a'in lil muslim kalma mai kyau da za ka faɗa da addu'a akan dan uwanka musulmi wallahi shine mafi alheri sannan wa magfiratun da kuma ainihin wato gafara shine kai masa afwa ka yafi masa khairu ya fi alheri min sadaqatin ya ba uha ala da sadakar da zaka dauka kai bayan kai wannan sadakar kuma cutar da mutum ya biyo baya amma malamai sun bambanta sun ce akwai bambancin gowon da kuma ta'addudun ni'ima mutumin da ya riƙe ka ka taso tun kana ɗan ƙarni komai shi ke maka sai ka je kana bata su gurin mutane cewa tun da yake bai taɓa maka komai ba wannan mutumin mutanen da ka je ka bata su gurin su idan ka zo aka zauna da yana da ikon ya ce ba ni na ɗauko ka tun kana yaro ba na saka a makaranta an fahimta ba ni nake maka ɗinki ba kaga wannan ta'addu ne na ni'ima sai ta Allah ya ce wannan Allah wa duha wal layl idza saja ma wadda aka rabbuka wal akhiratu khairul laka min al ula sai Allah ya ce alam yamliku al iman ha kaga wannan ta'addudin ni'ima ba gurin samu manzon Allah Allah ya ce ba ashe ba mu same ka maraya ba muka yi maka makoma waje da zalan fa'ada waje da a'ilan fa'ada wannan ta'addudin ni'ima amma ba a yin shi sai idan wata munasaba ta faru ba ka so din da kaje ka zauna ba to alhamdulillah dai mu ne dai mutum yana dubiya yana wani zazzare ba ba a yi haka gaskiya an fahimta yi wallahu ganiyun Allah madaukakin sarki shine ganiyun wato ginan mutlaka wadatar da ya wadaci bai da bukatar komai a gurin kowa ko da yace a bayar daga daya yinin zuwa bakwai daga bakwai ɗari bakwai mu da aka ce mu bayar mu zai magata ba shi da ya bayar shi abin da ya amfana wa qala musa in takfuru antum man fil jami'an fa inna allaha la ganiyyun 'anil alamin Allah annabi Musa ya ce in mutanen duniya sun kafirce ma Allah to Allah ya wadatu daga dukkan mutanen duniya an fahimta ayi ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid Allah shine al-gani gina ginan mutlaqa wacce ya wadatu bai da bukatar komai a gurin Allah mu ne muke da bukata a gurin shi na haka yace sunan shi na Allahu sabar. wato wanda kowa in yana da bukata shi yake gambara shi kuma bai da bukatar kowa ballanta nama ya ainihin wato dunkare shi sannan halimun Allah madaukakin sarki mai hakuri ne ta yadda baya gaggauto wa bayansa da hukuma wajen ainihin wato saba maka yasa an ka tattare kuɗi ta yin aikin Allah sai a turo mai wa'azi ya maka wa'azi cewa wannan abin da kai ba daidai bane ai ta maka wa'azi ai ta maka wa'azi a yi ta maka wa'azi kuma da yawa wanda suke tara kuɗi sun sha ganin ayoyi daban-daban kuma suna ganin ayoyi yadda Allah ya ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu don ka tara kuɗi baka kiyaye dokar Allah ba matan ka da ayanka sune ka na farko mun taba ba da labari cewa wani mutum bai da lafiya kwanaki yana kwance daga inda yake kaman an ce ya matsa yana matsawa kawai sai da an murgino gulo daga sama ya faɗo ashe yaran su ne suka kosa ya mutu kai da aka da lafiya an yi ta jinya kuma suna ganin fa kamar fakar kudin bai da wurin jinya yau a kai shi ingila ko a kai shi amerika ka ce a gaskiya mu ciwon nan ba kai ne kai cinye kudin nan ba. a tashi ba wani bayani ba da aka shawara aka ce wani mun gino bulo daga sama ya mutu ina ji an mun gino bulo yana yana matsa da inda yake bane ya faru kuma lokacin ya fara gane fa gaskiya akwai matsala sau nawa nawa aka yi kaga matarka ita take zama musabbabin barin ka duniya saboda ka tara kuɗi nawa aka yi aka samu mutum kozin a abinci ya ci ya mutu saboda abin da ya tara nawa aka yi nawa aka samu Na yana kokarin wannan bulo ya wannan gaba da gaba zai samu ya shage ka akwai wani labari da suka taɓa bayarwa a gidan rediyo kwanaki wata mata sakatariya ce dan da ta haifa ta yayyen yaron ta sai ne lokaci ya sa bindiga ya harbe ta kai kenan duk wannan yana faruwa Allah madaukakin sarki ya samu dace sannan yace ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم yana daga cikin kokarin da kungiya ke wato izala ke a kaji mutum yana ta hafi ko gurin Allah za a ji ya iya wallahi an fahimta yi da yasa wani ba mamaki ɗaya daga cikin karatuttukan mutum da karatun mu na jihadu salihi da da ake a masallacin matasa ba zai tsaya ba zai ci gaba kuma yadda kuka ga ana sawa a cibin nan ranar juma'a shi wannan babu Allah da maka faɗa muku yana bayani muka ce ya ɗauki nauyin sa karatun haka karatun nan zai ci gaba da izinin Allah mun dinga yi insha Allah an fahimta yi to wannan shine to tunda an dinga yi kenan wani yana magana cewa wannan tafsirin da ake bid'a ne waye na ake tafsiri kuka ce to zai karatu bai san cewa ba sahabbai irin su Abdullahi dan Abbas har majalisin tafsiri yake da shi a ata ibnu riba ya ce so biyu ko so uku ina zaunawa gaban Abdullahi dan Abbas tun daga bangon qur'ani min gilafin gila gilafin ina tambaye shi tafsirin kowace aya ta littafin Allah saboda haka yanzu abin da muke aiki biyu muke yi ana koyar da fasara arama yana koyar da tafsiri an fahimta ne Allah ya mu dace Allah ya ce ya yi ayyuhal ladina amanu ya fi wanda kuka yi imani la da sadaqatukum bil manni kada ku bata sadakokin da kuka yi ta hanyar gori wal aza. da kuma cutarwa bayan yin sadakar sai Allah ya ce kalladi yunfiqu malahu ri'a an-nasi kamar wanda zai ɗauki dukiyar shi ya bayar saboda riya ya nuna wa mutane ya yi dan Allah kuma ba dan Allah ya yi ba sannan Allah ya ce wala yu'minu billahi wal yawmil akhir bai yi imani da Allah ba kuma bai yi imani da ranar lahira ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan mannu ya faɗa ya ce mutane guda uku Allah ba zai magana da su ba ranar tashin alkiyama wala yuzakihim wala yanzuru ilaihim wa lahum adabun alim sai da ya minta su uku abu zar gifari yake sabu wa kasu da manu ya rasulullah sun tafi sun yi asara su suwaye su yake almusubil da bizawara wanda yake jin kayan shi ya wuce gidan sahu sannan da ya faɗa yake akwai almannan wanda zai maka abu ya zo ta maka goyi baki wannan ba sifa ba ce ta mutanen kirki bai dace mutum ya abu bai dinga yin ainihin wato goyi sai Allah ya ce kamar salihu kamar salihu misalin wanda zai ɗauki kuɗin shi ya bayar ba don Allah ba kamar sale safwanin alaihi turabu kamar wani irin bangallen dutse ne akan shi akwai kura wannan kura da take kan wannan dutse ba a saba kuwa bin sai aka saukar da wani irin mamakon ruwa da wannan ruwan ya zo tara ka musalla sai ya bar wannan bangallen dutse kaga yanzu ai zai wanke wannan kura ko yanzu kaga ai za ta kawo ba komai kamar nan ta yi cikin umma ka ganewa a ce kura ta sauka a kai sannan a kawo mamakon ruwa a zuba ai wannan ruwan zai tafi da wannan kurar da ke kan kasa ɗin ba za ka ga kowa ba to haka shi ne kwatankwacin wanda zai aiki ba dan Allah ba sai sa Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura sai Allah madaukakin sarki ya ce to haka la yaqdimuna ala shay'in mimma kasabu to yanzu tunda sun yi aiki ba dan Allah ba ba su da iko akan wani abu wanda suka ainihin wato ciyar domin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibun faman kana yabdu liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wanda yake fatan ya hadu da Allah lami lafiya ke yi kokari ya aiki kyakkyawa wala yushrik bi imanati rabbih ahada kada ya hada Allah da wani malamai suka ce shine kore kar a samu a cikin ainihin wato wannan aiki nashi akwai hadisi wanda yake daban tsoro wanda wani malami ya dauki hadisi ne littafi akai da shi ya sa masa suna hajjatuna ila al-ikhlas bukatuwar mu zuwa in za yi abu a dinga yin abun dan Allah da haka muna kyautata zato duk wanda ya kawo kuɗin shi nan gurin dan Allah ya kawo kuma Allah ya sa haka fiye da yadda muke masa kyakkyawan wanda to Allah ya sa haka Allah ya sa duk mutumin da ya ɗauko kuɗin shi ya bayar a wannan guri dan abin da aka kafa ya ci gaba duk bukatar da yake nema kada Allah ya tabar da shi Allah ya biya masa bukatunsa maza da mata mutane da yawa suna kan rubuto tambaya masan aure maza wasu wasu mata ne masan aure kuma wasu ba sa ainihin wato turu bukatar su ta addu'a haka kawai sai sun haɗu da sadaka suna tawassuli da ita abin da suka yi tawassuli da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah biya musu bukatun su dan tsarkin sunayensa an fahimta ne da wannan shine sannan wallahi la yahdi qawmal kafirin Allah baya shiryar da mutane ainihin wato kafirai da ba mamaki wani Allah ban san lokacin da ya rage mana ba yanzu kuma akwai bayanai masu muhimmanci bayani na farko wannan tambaya ce da mala aminu wannan tambayi ta ta babban cika ba don da na tafi na barbi ce wajen karfi wannan tambayar idan wanda ya rubuta ta zai ci gaba da bin karatu cikan insha Allah wala alƙori zan amsa ta ko a majalisar manariya da sabi ne insha Allah tambayar shine akan abin da ya shafi matan aljanna wasu su matan aljanna Allah ya yi alƙawari zai ba maza mata ne a aljanna amma ba a magana mazan aljanna sai dai matan wa to su kuma matan da suka mutu ba su da mazaje idan an je la'ira yara su wannan ita ce tambayar wanda insha Allah za mu amsa ta bayan sallawar Allah da sati biyu za mu koma duk inda muke karatu na tsakanin magarwa zuwa isha'i nan muna yi sannan masallacin matasa muna yi hotonsa babu muna yi masallacin adarka ke muna insha Allah za mu koma ɗaya daga cikin inda muke ganin cewa idan mun yi karatu karatun zai tafi ta media insha Allah za mu amfani da wannan majalisin mu amsa ainihin wato wannan tambayar sai abu na biyu akwai wata baiwar Allah da iyayensu suka ainihin wato rubuto yarinya ce shekarar ta goma sha hudu sun yi sun yi karatu amma karatun da boko ne ta ce ba ya ke ba insha Allah ya kashe ta aure zaki kuma shekarar ta goma sha hudu an manta a to to yanzu a ingila a ingila ba sai ka gari ya shekara goma ta yi ciki ba an zubar da ciki duk wannan maganar da suke ta ba ba hayaniyar ba bane in ka zo ka aure ya a shekara goma ko shekara ba a yi ta ma hayaniya a ce ka ta yanci dan adam abin da ya saboda haka dai a takaice ne su wayannan mutane sun amince mana ta yadda wato sun yadda yarinyar za ta aure amma abinda suke nema mu ne yanzu wanda muka amince masa mutumin kirki ne mun yadda da ɗabi'arsa da addininsa an ɗauka eh, za mu tura shi ya biya aure ta Thank eh? you. sannan kuma iyayen suka ce a wannan kai ma ka san ba za a faɗa ba sannan iyayen suka ce suna ainihin wato roƙon alfarma ke da duk mutumin da ya yarda mutumin kirki ne zai aure ta da fatan bayan an yi aure zai bata ta ainihin wato ci gaba da karatu wannan su ma ba sun ce dole ba da ko suke za ka ya danganci maslahan shi ainihin wato mijin wannan shine insha Allah da haka sai mun dudduwa ko kuwa sai an dudduwa dan har ka ka tura ciyawa kaiwa daga ba a zo a Allah ya tabu ka arabi wannan shine ita ma muna fatar Allah ya sa ba ciyawa wuce eh Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace wannan shine dan ka yi waye zai muhadara? Dumbas ne muhadara amma na watan aure ne a nan sama masallacin ba wancan haruna nan baɗin can can in mutum ya san tsallaka nan ɗan um, gwari kana tsallaka kamun ka falla layin kwashe a wani masallaci da za a yi karatu bin ba ne dai amma na mata ne sannan idan allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe kamar yadda aka sani yadda muka fara wannan tafsiri wato za mu rufe shi gobe amma duk wanda ya sani mu rufe wannan karatun a gurin mu ba kuma sai da karatu bane ne ma asali mu ci gaba da karatu ne a gurin mu wanda ya sani ya sani ba mu ɗauki watan ramadan a matsayin shine kadai kaɗai watan karatu ba mu karatu mun ɗauka ibada ne da aka muke yin shi ƙarƙashin wa abu da rabbaka hatta ya asiya karyaki an fahimta yi da haka bayan sallah ɗalibai da suke zuwa karatu na zaure za a ci gaba sannan karatu da muke tsakanin magariba zuwa isha'i za mu ci gaba da izinin Allah fatan mu Allah ya karɓa aikin da muke yi kuma Allah ya sa mu ci gaba da yi saboda shi wannan shine akwai manyan manyan malamai da za su halarci wannan majalisi gobe akwai Sheikh Bashir Nuh akwai shek ya haya a salafi manya-manyan malamai da za su zo nan wuri irin su malam kamis almisiri za su halatta wannan wuri irin su dan uwa malam bello al'adamawi duk za su halatto an yi wato wannan wuri gobe da izinin Allah da sauran bayan Allah da sai an gansu habba muna da shi a Kano za su halatto wannan majalisi da wannan karatu da ake yadda aka ɗauki nauyin sa shi bara a Freedom da haka ma an ci gaba da ainihin wato sa wannan karatu don wanda hatta masu zuwa wannan karatun da wanda suke saurara da TV muna roƙon Allah kada Allah ya tabar da duk wanda ya ji karatu Allah ya sa mu haɗa a gidan aljanna wata rana a dinga tattauna an wa akan da ai Allah ya sa mu dace ina ganin akwai da Allah mutane su hakuri idan lokaci bai cika ba za mu dora a ci gaba akwai bayanai mala amini zai kun san mun ce harkar kuɗaɗe dole sai ana bayani ko ba gaskiya ba jiya na ce wane ne alaji rabi wafa na ce ko me sunan shi ba alal isaka wafa to alal isaka ne na yi kuskure idan ana bayanin kuɗaɗe yanzu muka gama bayani akan kuɗi to dole ne ya kamata a dinga da ana dogon bayani kan kuɗi inda mutane suna ta turo da kuɗaɗen su ba gara a sai a dinga bayani ba dan kowa ya fita daga ainihin wato zargi kuma yanzu nan wato kuka gabatar da suke zuwa dangane da ainihin wato harkar yadda za a tallafa musu abin zai ba ku mamaki wanda yana buƙatar a ce an samu manyan mutane masu ƙarfi sun tallafa ma ainihin wato abin ne musamman ma abin da ya shafi yadda za a tafiyar da harkar karatu waɗanda aka faru ɗaukar nauyin su daga wancan ramadan din zuwa ramadan din nan idan har ba mu samu dama mun ƙara ma da bai kamata a ce wanda aka faro ɗaukar nauyin karatunsa ba abin an bashi yayi ne ya ainihin wato zube wannan shine insha Allah sai a danyi hakuri in sun gama bayani ni ma zan ƙara sun yi ainihin wato bayani to a malam sai mu ce na kullum shi bai mun la saka na kai a wannan ya gidauniya ta marayu da aka bude kashin da aka fara neman wannan taimako a cikin watan azumin nan mutane daga nesa da kusa sun samu taimako wanda yake a yanzu a yi abin da muka iya kidayewa akwai kimanin naira dubu ɗari biyu da kusan ashirin da yan mutu saboda haka allah ya saka ma bayan allah da alkhairi allah kuma ya tara mu a cikin ladan an fara aikace-aikace domin da waɗannan kuɗaɗe a yanzu da nake muku magana akwai kimanin yara marayu wanda yake wannan cibiya ta yi musu bayan sallah kimanin yara arba'in da shida wannan magana sannan kuma ba sun wannan an hada da kayan abinci an ba iyayen marayun nan kuma kimanin iyaye guda ashirin saboda ka allah muke ko ya ƙara ƙarfafa mu a kan wannan hanya allah kuma ya ba da lada kwamitin wannan na gidauniyar marayu bayan godiya da ya sa in ƙara jawo hankalin masu ba da taimako kamar yadda mala yake nuna mana ayyukan suna da matuƙar yawa kuma taimakon da ake kawo allah ya saka da alkhairi to amma kuma ana buƙatar ƙari domin kusan daga cikin wasu marayun sai dai guji muke ba su saboda abin da ake da shi a ƙasa ba zai sa ɗauki nauyinsu ba to kaga da za a samu kamar da malam yake gaya mana cewa yanda aka ɗauki kuɗi na zakka a je a kai wasu wurare ka neme su ka rasa da za a kawo irin waɗannan gudunmawa ga wannan gidauniya to da insha Allah da bangaren karatu ma hatta da wani yau da gobe na mahayu wannan sansan na da gurin ka ɗauka saboda haka muke cewa Allah ya saka ma dukkan ne da da alkhairi da masu sauraron karatu da shi malam da ya dage yana karantar da mu ko da yaushe Allah ya saka mai da alkhairi Allah kuma ya sanya a cikin mizanin aikin shi assalamu alaikum wa rahmatullahi saura mulki da muke da shi a gurguje wannan wata takarda ce wani mai aƙidar zagin sahabbai ya rubuto an gane ya ce wani yi magana a kan su wato yan shi'a suna zagin sahabbai ai ba wai karya ba ne kuna yi su adu suna ba sa karya abinda baka yi ba suke kayi an fahimta yi to sai ya ce su kuma sahabban da suke zagin aliyu karkashin jagorancin mu'awiyar da na farko da wannan maganar da kake karya ne ita kuma dama aƙidar shi a ta gina akan ƙarya ne ka cutar dinta an fahimta yi sai haka maganar da muka sha faɗa wannan maganar na san za ta tafi media mu a gurin mu shi shi'a ba aƙidar mutanen kirki ba ne duk wani mutumin kirki a duniya ya yi tur Allah wadare da shi shi'a kuma sannan na biyu wannan aqidar da kuka ɗauko ba wai ku ba ba za ku iya rubuto takarda da larabci ba sai dai da Hausa an fahimta yi dan da a ce da larabci ya rubuto ta to yana faɗa maka ko malamin shi ne rubuto sai mun kalle ka layi tsora a ga mace ba ta yi an fahimta yi wani shekara uku tun da muka fara tafsirin da wani sai ya rubuto shafi biyu sai ka ce ne application neman aiki amma ba zai rubutawa ba da tu da larabci sai dai rubuto da Hausa to abin da muke faɗa ba mu taɓa faɗar magana a kan ba babu littafi wannan kisar da kake kawa malamin ku na duniya tijjani samawi ya kai ta wannan magana a littafin da samma ta da sun zauna da usman al-khamis gaba da gaba yace wannan magana da ka faɗa ƙarya ne ba a yi shi da sanadi ingantacce ba wannan shine abin da yake faruwa ballantana ka zo ka ce an yi karya wannan maganar ƙarya ne ba a yi ba sannan da abin da zai faru tsakanin sahabi da sahabi in ma ya faru ba haushi ya ce faɗan coro da turuciya a ba ka shan wahala yanzu mutum ɗan kirki da aka yi faɗa da maman shi da baban shi sai ya fito waje na bada labari ai ta bace wallahi baba ne ya mama ya ɗauki mama ya san sa mata da da kai a kake bayani a to ba an yi ba ba dole mu ta gaskiya ba tunda an yi kaga daga ji wannan an san wannan ba dan kirki ne da dan gaskiya ne wannan shine yadda wato su masu aqidar zagin sahabbai suke mu'amalan da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa abu na ƙarshe shine idan kana so ka tabbatar kuna zagi ko ba zagi nuna ma mun sha faɗa mun ce a Najeriya nan kaf ga baki ɗayanta babu wani ɗa da aka haifa in dai aƙidar zagin sahabbai yake da shi wanda zai iya kare wannan aƙidar a gaban ku. Don ko mutum ya isa to ya gwada ya gani. Saboda mu manyan ku in ka lura karatun mu ba irin karatun malaman ku bane karatun malaman mu ba irin karatun malaman ku bane mu da muke dalibai ma ba ma zuwa kaga muna jan aya kana jan mu muna ko ba a lura ba ba ma yana wajen karatun muke ba saboda haka karatu muke zuwa mu je mu koyo da gaske mu karatun mu ba a kuma ne wajen malamai muke zuwa mu je mu koyo saboda haka ba wai kuma ba malaman kuma shawara muke ba su je su koyo karatu ba wai kuma ba kananan kananan kwari kawai Eh, da sauran lokaci a wannan dal kai mana alfarma wani bawan Allah ne ya ji irin yadda aron ma yake rattalo Qur'ani kamar daga sama yace ga wannan ya ji ina ganin goma ne a ba aron ma shi ma ga shi بارك الله وبحمده أشهد أن لا